اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو وأفتك إكرانا صبا يو شابير جا وتنتقص watan sha'aban hijiran annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa Sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai. Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayen Ai, ko? Ah, ina ne? Wa ƙaulul ahwafi, bini Muhammad al-Ansari. إني لأمنهك الصدود وإنني قسما إليك مع الصدود يلو إني لأمنهك الصدود ذن تبقى أو شيء ذن يتأوكي كينا لذلك صدو وإنني قسما إليك مي نارا إرام مع الصدود تاري دا صدو عند نكي لا ام يلو نابو اجرد ريكا اجا ام يلو اي اجا زوا قوي اي لا ما إلو انا أشي اعنه تمنى رجال ان اموت وان اموت فتلك سبيل لست فيها باوحدي yi wannan tamanna rijalu mazaje suna ma fata mutu mota suna fata su ga mutuwa ta sai rijal ba masu ba maza masu maza kuta ba a'a mazaje masu suna maza so suke mutu ta ko ina sa ido a kaina wannan na son ya tuntsurar da ni wannan na son ya na gagara tuntsuwa ce ko wanda zai dai aka shi kawai wancan na ce sai dai aka shi kawai wancan ya yanke an ma yanke za a yi kisan sai dai an rasa a haɗa tarko ka wuce a haɗa wannan tarko ka wuce fata ake yi kai ma ka gano ana neman ka ka tabbatar da ana neman ka a saboda karan sai ne sai ka shawo aikin ba, sai ka kwanta dangalinka ba za ka zama kato ni yanzu na nema na ni yanzu za a kashe ni ni yanzu ya ya ni bari in gudun koma can da ke ba haba lokacin za ka dace zai kai kira ni ka kai namiji ne sa ce ne marka kaman na rijalun an amuta to tambaya wa in amut fati ka sabihu idan na mutu ai hanya ce lasto fi haɗe a haɗe ba ni kaɗai ne maza sun mutu kuma maza maza sun mutu sai da kanan hanyar ce na biyu tartar da rana ɗaya ba na yi ɗaudani bi abu wahidi daga wannan ai babu wanda shi ƙyanƙyanta ya mutu kware mutu wa ƙala akaru wani yace la amruka inna zigiri kana labatilun labatilun بمعروفه عند السجين والأفضل نارا كما إن الزبر كان زبر كان ما كوتاني كان ما كوتا يا كي كوتا ya kai kyauta kafin ku su hafi ka ce wane mai kyauta ne ka duba zai dulkhaili ne hango ba da garke garke amma annabi muhammadu da gaban shi shekaran kansa ya sukuya ya cire wa annabi in dai maganan kyauta ta an gama to amma sai a fara na annabi ya fi ƙarfin a faɗi sai dai a faɗi yan kuce kuce haka farawa ne ya zo fita a babansa ya wuni da babansa ana girmama baba muhalhal ya kwana duk inda ya motsa sai gashi duk inda ya motsa gashi oga ya dawo ya tadda ya tadda shi nurin baban sa kamar ta aka dinga turo musu nono aka dinga turo musu nono dare ya yi kwashe shanu ya kwashe awa ya ne ya kwashe wannan ya kalla ya gaba kuma ce a a akwai raƙuman da za a ɗiba amma ba wa yan nan ba ya biyo shi ce kai <laughs> kauce daga raƙuman na ita a ah, ai yanzu raƙuma sun zama nawa kicin un'un kicin un'un sai ce to shi ke nan birin jarraba ka kicin ƙudura igiya uku sai da ƙulle uku ya kulla ya kulla ya kulla ya ɗaga ta sama ya ɗaga ta sama ta ba wanda ka ce son samu ka ciya ina can nesa yake sa nan ya auna kibiya ta zo ta ji kaurin ta wuce yake to sa'a ya auna ya ta bi ta wuce yake kai sa'a kai sa'a tsakiya ya sa'a tsakiya ta wuce yake to ya ba da kai kiro ka hau bayan duki in ban da ba dan Allah ba kai wa ba ku hijima ba da na kashe ka amma kawo da kai wa babu hidima da daman fashe. shi hmm? ce to wani ba ni da dabbai kai kafafa ce na ba ni da dabbai ce kamar ya zama kai yaƙi kusa kusa na insha Allah za mu samu dabbobi a baka maza sun mutu da irin ƴaƴan wa'annan kawai tura za su wasu mallaka in ban da ba don amfani da suka karara ma ba ai malam ba da su kullum kuma kansu haɗe ke kaga irin wa'annan suka haɗa kansu a cikin ƙabilar su mutum na wani sai ɗaruruwan shi ma wani ya sake har ya fito ta sau da kanan ba haɗin ta ne amma da za a haɗa kai hab waye sai nuna mu da yaka. to ballantana kuma muka haɗa kai mun riƙe Allah mun riƙe alƙur'ani mun riƙe sunnan manzon Allah waye zai zo ke ta mu wanda an ka mutu ka yi shahada ba ka da matsala mutuwa ko ma ba tsoron ta kake ba kake shi a ba matsala ta da shi ta da kanan ina ma al'umma musu kama addini ina ma al'umma su kama alƙa'adi su kama sunan manzon Allah ina ma malamai masu karantarwa su fito su gaskiya ba sai ka yi bakin ciki wa wani ba komai akwai shi bi Allah duniyan nan Allah kyau ta karfin mu yana yawa balla tana ka ce in wani na nan ba zan samu ba in wani na nan ba zan samu ba za ka samu ka tsaya a matsayin da aka ajiye ka ka tsaya a matsayin da Allah ya ajiye ka ba za ka ce za ka je ka karfe matsayin wani ba kai kana so dole sai ka yi shugabanci ne ka janye wa kanka ba zai zai zo isa ne ka kai ya yi shugabancin masu yake sun na aka ba ne na gudu fa da ji bala'in da ke kai shugabancin sai ka zama zaku ta aka tattago aka ɗora ma karbi ba yadda za ka yi shi ke nan ta kuma Allah kan kaddara ma bala na ji dole ne waɗannan mutane sai ka ɗora su a kan hanya da sai ka kwashi al'ummar su ka fitar da su da taimakon Allah ka kai su kan hanya shi ne kawai ko ka mutu kuma to kana da uzuri in kuma ka ce nasara shi ke nan kana da lada na suna ba me kake da suna ai ka gama suna tun da kake musulmi ka gama suna in dai musulmi kana musulmi me za ka da suna ka san musulmi kai da kake neman aljanna me za ka da sunan duniya Hm? nema ne na kai kace ko ina zubar kanan na ba filo kana mutum ya bacci gobe na dinga tambayar ba filo to ismu kabari lima arufihi inda sinina lokacin da yunwa ta yunwa sinina wa afadala kuma shine fiyayye ai fadilu ila gairi zalika min ash-shawahidi lakin gabna dumun gaba da sunna annaha la tuhmalu ala mutlaqin al wasl ba a tsakanta mutlaqin sifa illa li dalil kharij na samu dalili da guje shine zai zama wannan bai da me yake da suna ba shi da ba shi da shi shi au qarina biha tadullu ala zalika wa qawluhu lahum magana zai ce anta azna ne fulani ganga afu alfin ke nan. ce wannan tana nan tana aiki ta ba ta daga kaida ba har da za a ce ba ta yi aiki ba iyakacin hadith da za ka kawo ke nan. ka kawo ayoyi to ba lura ba ga ma menene ma ga menene ba? saboda haka nan wannan in mutum yake an ta azuna min fulani to za a yi masa haddi za a yi masa za a yi masa haddi wancan kuma za a yi masa haddi inda babu wata karina da sahara Iya, sai kuma ba ba an ce a zamanin fulanin ba? Bai fito ba? Shi ne wancan ɗin ai. Shi wanda ice azana ɗin nan min fulani, to kaga za a yi masa hajji saboda ya ce wancan mazinaci. Fulanin ɗin ma shi ma za a yi masa hajji, dole a yi masa hajji. ya wancan ɗin kenan za a yi wa wannan wanda yake da ainihin eh, wanda aka ce masa za a yi masa haddi a tarihi da aka ce masa azana to wancan da aka ce gawa ne shi ma zai taho shi ma yana neman nasa don da ma'arra tana yi har ga ce yawa ta shi kenan je ya fito yanzu ko ka kyale wanda bai fito ba ko dole ne ka rike abin da ya samu shi ke nan gero saboda ai magana ne kila za a zama ko zai sau da ta kai tun da aka tafi ta kwanan mu wannan na biyu kenan ko na uku na uku kenan ake magana kuma kullum a ke ka ganar da isa ke ke dinga zuba zuba da masu kuna ƙarshen ta kan muni ma ya manta yana ba a ah, saboda matsala guda ɗaya ne tara aka kwanci kuya nan ka zana fulani laisa hunaka karina ba karina dole mutumin da aka ce masa ainihin ya fi zina zai ce to dole ainihin hajji daga wane wancan wane da aka ce kai shi za shi kaɗan kaɗan ne zinan kenan shi ma dole ya masa hajji don an masa hajji kai wancan da kuta ba yi da mai kaɗan shi ma yana nan yana yake karina wala dalilu wala dalilu sarifun lisigati sigati al asliha فوجب أن يبقاؤها دولة مسألة فيها وحد القاذف لكل واحد منهما أنهي ذا حد ما يقذف بقوة ليس تتكنس وان ذا إيمة ببان ذا ذا إيمة كرين بك والإتيان بلفظة من في قولي أنت أذنى من فلانكو يوجه صراحة yana magana a sarari tasiga da saraha tasiga fi tabdili Wala ilmu inda Allah ba dama a ƙara ta dai za su